Ministan harkokin wajen Chadin Abdurahman Kula malane ya jagoranci wannan tawaga da aka bayyana cewa ta zo ne domin ƙarawa hukumomin Nijar kwarin gwiwa a fafutukar da suka sa gaba. An kuma tantauna batun tsaro da hulɗar ƙasashen biyu a yayin ganawar da ta haɗa tawagar Chadin da shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurahman Chani. Suna masu cewa sun zo ɗauke da sakon shugaba Muhammad Debe. Euh, son Excellence M. Mahmoud Idriss Déby qui devrait lui-même effectuer ce déplacement, mais suite. Euh, ya ce shugaba Debi ne ya kamata ya zo da kansa, to amma ganin harin da aka kaiwa dakarun kasar ya sa ya turo wannan tawaga a wani yunkurin karfafawa hukumomin Nijar gwiwa tare da jaddada goyon baya a gare su a wannan lokaci na gwagwarmayar neman cikakken 'yancin kan ƙasa da neman hanyoyin sake gina ƙasa. Mun kuma taɓo sha'anin tsaro kasancewar batu ne da ke ɗaukar hankali a yanzu haka, sai kuma maganar ƙarfafa hulɗar ƙasashen nan biyu. Shugaba Muhammad Debi wanda kwana ɗaya bayan harin Boko Haram da ya kashe sojojin Chadi akalla arba'in ya ɗage wata ziyarar da ya kamata ya gudanar a Nishar. munin wannan hari ya sa muhammad debi tarewa a sansanin sojan da abin ya faru a matsayin kwamandan yaƙi ya kuma umarci baradan ƙasar ta cadi su bi sawon 'yan ta'addan da suka tafka wannan ta'asa domin su fatattake su ko ta kama a tsallaka makwabta ne to koya masu sharhi ke fassara kusancin cadi da nijar a halin da ake ciki a yau A basu Mumuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro. Abu ne mai mahimmanci shugabannin Chadi su zo Eh, ba ma neman taimako ba kaɗai wajen Nijar a'a karfafa eh, ita wannan Force Mix suna da yana da muhimmanci. Ya wakana ma lokacin da shi marigayi Idris Debi eh, lokacin da yake nema ya je farautan boma ya nemi haɗin gwiwar Nijar ah, a ba shi damar cewa 'yan ta'adda waɗanda an kora daga yankin Chadi. ko kuma ma sun shigo eh, yankin Nijar ne a ba su damar izinin bin su a ragargaje su. Chadi makwabciyar Nijar ta bangaren gabas na fuskantar barazanar tsaro ta bangaren dukkan kasashen da suka zagaye ta Sudan, Cameroon da Libya a yayin da ta bangaren Nijar da Najeriya Boko Haram da ke da sansani a tafkin Chadi kan kai farmaki lokaci zuwa lokaci. Kasashen hudu sun shafa shekaru suna ayyukan tsaro a yankin a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar MNGTF. sai dai da alama dakile aika-aikar boko haram a yanayin da ake ciki abu ne da ya zama wajibi kowace daga cikin kasashen ta samu izinin tsallaka iyaka a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.